بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da wannan lokaci barkamu da sake saduwa da ku a wannan channel mai albarka ta alwada farkan tv darasinmu na yau muna son mu kawo muku bayani ne akan wannan cuta ta uti wato urinary tract infection Ah, wato wadda ake kira da hausa wato sanyi na mara ga wato maza ko kuma ce sanyin mara duk da cewa yana kama maza yana kama mata to amma a wannan darasi za mu yi bayani ne akan abin da ya shafi maza ah, wannan cutan tana daga cikin cuta mai yaduwa wato wani na iya ba wani sannan kuma ana iya kamuwa da ita a wato abin da ya shafi public toilet wato toilet na jama'a wanda yake yana da karancin tsafta da ana iya kamuwa da wannan cuta kuma wannan cuta ta wato sanyi na mara ga maza tana daga cikin cututtuka da wani lokaci sukan kai ga hana haihuwa ga namiji yakan kai ga kwata-kwata wato mani namiji ya mutu kwata-kwata ya tsinke ya zama bai da yawa ya zama ɗan kaɗan ko kuma ya zama maniyin shi na zuwa amma ba su da rai wanda hakan yakan kai ga namiji ya zama na yana neman haihuwa ya rasa to mun sani cewa akwai irin wannan matsaloli a cikin al'umma mu ma dan a cibiyar mu ta alwahada a farkan wato a cibiyar mu na alwahada sai daliya wato cibiya mai bincike akan wato magungunan musulunci mun fahimci wannan muna jin koke daga mutane wanda suke kawo mana akan wannan lalura ta urinary tract infection wanda yake yawan damun jama'a yau da kullum ah, kuma bincike ma ya nuna akwai mutum sama da miliyan ɗaya da rabi da suke kamuwa da wannan cuta a najeriya ita wannan cuta tana da alamomi kamar haka daga cikin alamominta akwai yawan zuwa fitsari ma'ana za ka je fitsari amma da ka je sai ka ga fitsarin ɗan kaɗan ya fito alama ce daga alamun wannan cuta ɗin sannan alama na biyu shine jin zafi a lokacin fitsari za ga mutum in ya zo fitsari yana jin zafi sosan gaske wani lokaci fitsari yakan yi bakin kirin ko kuma ya zama fitsari ne da jini fitsarin jini kenan wayannan alamomi guda uku suna daga cikin alaman wannan cutan sannan kuma daga cikin alaman wannan cuta alama ta hudu wato akwai fitan farin ruwa wato sai mutum ya ga wani ruwa yana discharge na farin ruwa ah, daga gabansa to wannan yana daga cikin alama sai alama na biyar wato shine fitsari mai wari wato za mutum ya fitsari sai je fitsarin na warin yana wari sosai wannan alama ce ta wato wannan cuta ta sanyi ga maza wanda yake hana wasu haihuwa sannan kuma yake yin illa ga maza wani lokaci za ga kwararraji sun fito masa a gaba wani lokaci yakan kai ga mutum ya shiga wani yanayi wanda halin wato eh, in ciwon ya tsananta kenan ya kan haddasa masa wasu zafin jiki da wasu cututtuka na gaɓoɓinsa to wannan ita ce cuta wato wanda za a iya cewa na uti uh, eh, track tract infection kenan ko kuma in ce sanyin mara wanda da yawa yake ko kuma kamar yadda wasu ke ce mai toilet infection eh, yana daga cikin cututtuka da suke damun jama'a to a wannan a muke son mu kawo takaitaccen magani wanda yake ingantacce wanda idan muka yi amfani da su tabbas za a rabu da wannan lalura a ga maganin kamar haka na farko mutum ya samu wani wato ice wanda ana yawan samun shi a islamic medicine store idan mutum ya je wuraren da ake sai da magunguna na islamic in ya ce a bashi salari ko zai samu wannan sai ya samu wato citta ɗanye sannan sai ya samu tafarnuwa sai ya samu albasa zai hada wuri ɗaya wannan haɗin na salari da ɗanyen citta da tafarnuwa da albasa kowanne zai samu wato gwargwado daidai wadaita kenan sai ya hada wuri ɗaya sai ya dafa bayan ya dafa ya dahu sai ya tace bayan ya tace sai ya ƙara mai da shi wuta ya ɗan ƙara dafuwa sai kuma ya sauke to zai rika shan wannan haɗi na wato 'yan kwanaki kamar a ce sati biyu ko sati uku ko kuma ya kai ga wata ɗaya da izinin Allah idan ya amfani da wannan haɗi zai rabu da wannan lalura kuma maniyansa zai dawo mai rai ko da ƙwayan wato haihuwansa ya mutu kwata-kwata zai dawo zai rika samun kwayan haihuwa kuma insha Allah in dai matsalar rashin haihuwa daga gare shi ne to zai samu waraka da izinin Allah Uh, wannan shine takaitacce ga wain eh, takaitaccen bayani dangane da wannan cuta wanda daga baya wani bidiyon za mu ƙara faɗaɗa maku wayanda suka ji wani abu da basu gamsu ba suna iya rubuta kwamen a wannan bidiyo domin mu su yi tambaya sai mu ba su an samu masu karin bayani kuma muna ajiye mu, kuna iya tambayar mu amma dai ya zama ta whatsapp kuma message kawai duk mutum na iya tuntuɓar mu a kar ku manta ku danna mana like sannan ku danna mana subscribe sannan ku danna alaman kararrawa saboda ku rika samun kyawawan bidiyon mu masu ilimtarwa da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ku kasance cikin koshin lafiya